من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبأنه أنقوال سكي سرانا ولكم كلم عليه وأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana shida ga watan zulhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya wanda shi daidai da shida ga watan bakwai ga watan bakwai shekara ashirin, inda muke gabatar da darasi cikin littafin الهدية الهادية إلى طائفة التجانية babban malamin لمن تكي الدين هلالي Allah subhanahu wa ta'ala iji ɗansa Allah ka masa rahama Allah kuma ya sa ka jinin hilali ya ainihin wato huta. Kafin mu ci gaba da karatu kamar da ‘yan uwa suka gani yau ashirin da bakwai ga wata ne, kuma ba mu gushe ba muna godiya ga ‘yan uwa wanda suke ci gaba da ba da gudunmawa wanda suka ɗaukan ma Allah alƙawari ta wata-wata da suke bayarwa. mun saki sanarwa tun daga 24 a maimakon biyar kuma ɗan uwa ana ƙoƙari irin su alhaji idris daga belgium ya saka sako da sauran yan uwa allah subhanahu wa ta'ala ya wa dukiyarsu albarka allah ka buɗe masa hanyoyin samu allah ka yi masa arzikin makautaka da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a gidan aljanna da haka kamar yadda muke faɗa idan mun ce a ba da gudunmawa muna maganar waɗanda suka gamsu da abin da muke na addini su muke magana in baka gamsu ba dama ba mu ce ka zo dole sai a'a iya waɗanda suka gamsu da abin da muke addini ne to su muke magana wanda bai gamsu ba to shi addu'a muke masa ma Allah ya shirye shi a sannan mutane ya zamanto suna da kyakkyawan zato a wajen abin da ya shafi ‘yan uwansu musulmi da haka har yanzu wanda suke ganin suna da abin da za su iya bayarwa na gudunmawa a kan ɗin mu'assasan nan sifili sifili biyu bakwai ne uku uku biyu tara sai ɗaya takwas a kan namba ɗin sunansa a sahabatul kira bankin kuma shine tambit ibtc da turanci wato 0027 kiri-kiri wato sai 2918 ɗaya daga cikin nambobin da idan ana buƙatar wani ƙarin bayani wanda ya shafi ita mu'assasar ka baki ɗayanta akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sai sufuli shida tara wato two 2SS sai kuma 06 sai ainihin wato 9 Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ikon taimakawa. Abu na biyu shi ne mutane jiya sun ji yadda munazara ta kaya da yadda ta ainihin wato kai kuma. wajen abin da ya shafi wannan farafidi ɗan shi'a wanda ya zo kan wannan platform ɗin bai ji kunyar Allah ba bai ji kunyar manzan Allah da duk musulmin duniya ba yadda ya nuna wa musulmin duniya cewa Allah ya saukar da ƙur'ani amma babansa ya yi aiki da ƙur'anin annabin da Allah ya saukar wa ƙur'anin shi ya yi aiki da ƙur'anin shi yasa babansa da ya tashi zai zaɓo mata sai ya zaɓo mata ta gari dan ya faɗa wa duniya cewa lallai fa mamashi ta fi matar annabi Muhammad a yayin da shi idan za a kira sunan uban shi wuri a ce uban shi alhaji ne ko a ce uban shi malam da shek wani da malam da alhaji wani matsayin ubansa bai wuce haka in za a kira mamarsa a jingina ta zuwa ga babanta ga baban shi ko dai a ce matar alazuwa ne ko a ce matar shehiwa ne babansa ba ba fa annabi wane ba fa ba fa mursali manzo wane ba fa mamarsa idan za a kira ta ba za a ce mata matar annabi wane ko matar manzo wane mamarsa amma tare da haka ya fito ya faɗa wa duniya ƙarara ya ce matarsa ko mamarsa ta ko matar annabi Muhammad. Da haka mutanen nan ku gane cewa malaman wasu daga cikin ‘yan ɗariƙu ba duka ba, inda ni na ce ba zan yin adalci ba, akwai ‘yan ɗariƙun da tintini na san wallahi ba sa zaunawa inuwa ɗaya da in shi'a. so da ka abin da ya riga ya fito wa ɗan ɗari jiya a fili kamar yadda kowa ya sani duk garin da kaje za ka samu masallacin ɗin izala daban na ɗan ɗari daban to in da gaske addinin nan dan Allah kuke kuma duk wani musulmi abin da aka yi wa matar manzon Allah jiya abin ya taɓa shi to ba yadda za a yi mu ƙara ganin wani abu ya haɗa ɗan ɗari alaƙa da in shi'a dan jiya abin ya fito fili fitowa filin da duk wanda yake taraddudi yake kokonto yanzu abin ya fito masa filin da ya daina kokonto an gamsu wasu da yawa sun ce ba su taɓa sanin cewa in shi a kafirai ba ne su jiya kuma ba su taɓa jin zafi ba daga yanzu ba za su sake jin zafi ba don wani ya ce ba ɗan shi a kafiri domin ya cancanta mai irin wannan aƙidar ya zama kafiri to da ka yanzu jiya ta zama yawmal furqani yawmal taqal jama'ani ranar rarrabewa ranar da jama'a guda biyu suka ainihin wato haɗu a jiya wannan shine saƙona na biyu Saƙona na uku a jiya tattaunawa da aka yi wasu daga ciki masu buguwa sun bugu sun yi magana a kan abin da ya shafi iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har an ce min wani ɗazu ɗan gidan wani shehi ya gabatar da program a daidai lokacin yake cewa wai shi ma ɗaya ɓangaren inda za ku tambaye shi akan iyayen ma'aiki to shi ma za ku ga wuta zai tura su Allahu akbar Allahu akbar ina kalubalantar duk wani mutum da ya saba jin karatuttuka na tun daga ran da na fara har yau da nake magana akan wannan kujerar na ƙalubalanci duk wani mutum da ya taɓa ji ni na buɗe bakina na saki bakina na yi magana akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda zai taɓa kawo maka wannan gurin ashe tun da ni baka taɓa ji a bakina ba wannan ya nuna maka ni na da maukifi na cewa wannan abin da aka faɗa ni ba shi bane matsayina Lalla da ne matsayina da za ka ji shi a baki na na faɗa kasancewar kuma mu kamar yadda kuka sani don wani malami a cikinmu yana da wannan ra'ayi ba dole bane ya zama ra'ayin dukkan mu shi yasa ya zama to mun gode ma Allah da ya zama dalili muke bi ba mutane muke bi ba da mutane muke bi ka da duk lokacin da wani malami yake da wani ra'ayi a cikinmu. to da ra'ayinsa ya lizumce mu sannan mu duk abin da muka fahimta ba daidai ba ne muna iya fitowa mu ce ba daidai ba ne kuskure da haka na ƙalubalanci mai wannan magana don Allah tun da na fara karatu da karantarwa akwai wani mutum da zai iya kawo min waje ƙwaya ɗaya da ya na taɓa fitowa ni na buɗe baki na yi magana akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kafarta su na tura su wuta wannan samin na ba inda wanda ya taba jin nayi wannan magana dan Allah ina so ya bibi karatuna ya kawo min inda ne magana ni ya kawo min inda ne magana ni ban taba yi sannan abu na uku a ƙarƙashin wannan na uku din mu koma magani za mu ga cewa magabatan da kullum muke cewa a koma aiki da fahimtar su za ka samu wannan matsalar ba su ɗauke ta a matsayin matsalar da za su mayar da ita abin tattaunawa don me don za ku ga cewa ƙwar'ani daga bangonsa zuwa bangonsa babu wata aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ko wata sura yana tattauna matsala akan abin da ya shafi iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan al'ummar musulmi za su fahimci wannan ba matsala ba ce da suke da buƙatar al'umma ta shagaltu da ita wajen har ya zamanto ƙadiyya ce da za ta koma tsakanin kafirci da imani. A'a, tun da al'umma ta ƙur'ani shekara 23 har ya gama sauka, Allah bai saukar da ayoyi yana magana akan iyayen da suka haifi manzan Allah ba. Alama ne na cewa al'umma ba shi bane buƙatar ta da shi ne bukatar ta Allah ba zai ki saukar da wani a shekara ashirin da uku ba akan abin da ya shafe su da shi ko ga mu yayin da ba su mai da wannan matsalar a matsayin ajanda ba mu ma ba ma ɗaukar ta a matsayin ajanda ko ni in zo in zauna a karatu ta zama ita ce abin tattauna amma yanzu ku koma cikin qur'ani za ku ga cewa annabi ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalmar wa idh ibrahim li abihi li abihi dinnan abihi abihi Allah ya amfani da shi waje guda goma a Qur'ani a cikin guda goma nan wuri ɗaya ne Allah subhanahu wa ta'ala yi magana ba annabi Ibrahim ake nufi ba babansa annabi Yusuf ne Allah ke magana da shi amma dukka guri tara nan ana maganar wa ana maganar baban annabi Ibrahim a suratu Yusuf din nan shine inna Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي لم إني يا أبتي لو كتن النبي يوسف يتي واتو إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي واتو لو النبي يوسف don ba a wannan gurin a cikin suratul yusuf ba idh qalu la yusuf a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala wannan magana a cikin suratu yusuf idh qala يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين idan kuka bambanci yayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya ba da darasi a kan ɓangaren annabi Ibrahim ya fito kai ya tattauna matsalar a cikin Ƙur'ani a gurare daban-daban. To a wannan janibin ma da Allah ya tabbatar a Ƙur'ani na sa a kowanne muke da sahabani da su cewa suna da ba baban annabi Ibrahim ba ne, tare da Allah ya tattauna iskar a gurare da dama a cikin Alƙur'ani. Saboda haka wannan ni ba shi ba ne matsayina kuma wanda suke biye da karatunmu su yi haƙuri malam mai littafi zai zo kanta za mu tattauna ta ta hanyar abin da ya shafi dalilai. Na manta ban son wannan ba kai kuma ba ku yi la'akari ba. Wannan rabu gawa da eh? yi. Eh? ko mutane na ji daga can mm. to a cikin da Allah ya sa na an kare an karatu da an karewa kakka da mu ci gaba da ci gaba da karatu ko to wannan shine abu na hudu a gobe insha Allah kamar yadda na faɗa mun taɓa fara wannan muzakkira mun yi kamar darasi hudu a gidan Professor Muhammad Nasir Sambo to da wani dalili ya sa lokacin karatun ya tsaya da haka insha Allah gobe tun da mun gama karatun littafin hurma, dima ga wannan muzakkira mun ciro ta daga littafin al-maddatu gobe za mu fara insha Allah in sun samu ne mu dinga yin halka biyu mu fara karfe takwas yadda na san malam sani alkana wani lokaci yana karatu da wurgo ah. da dai mu duba magani. in ba zai fara karatu da wurgo in mun yi magana da shi sai mu fara karfe takwas in kuma na ga ya fara karatu sai mu jira sai ya gama amma dai za mu tsora mu zikiran kan shafin mu kamar yadda muka saba duk wanda ke so sai ya ainihin wato bi kan wannan shafi sai ya sauke muzakkiran tana da shafi ɗaya. wannan muzakkira abin da ta shi shine wato muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ta'zimuhu da girmama annabi daka ya kunshi anasir kaman haka na farko wannan muzakkiran ta kunshi bawa'isu mahabbatin nabi me ke taso me ke zaburar da mutum zuwa ga san annabi da girmama shi na biyu akwai wujubu mahabbatin nabi wajibi ne san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama da wajibcin sallah da zakka da azumi da aikin hajji. Na uku, wannan muzakira ta ƙunshi a ƙasa mu muhabbatin nabi kashe-kashen san manzan Allah. Na hudu, almuradu bi ta'zimin nabi ko bi ta'zimin muhabbatin nabi ne ake nufi da girmama san manzan Allah. Na biyar kai kaifa nuhaqqiqu muhabbatin nabi ya za mu tabbatar da san manzan Allah wata ta'zimahu da girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shida wannan muzakkara ta kunshi halin sahaba halin sahabbai fil mahabbati wajen san annabi wa ta'azim wa ta'azim lin nabi da girmama annabi na bakwai da la'ilu mahabbati dalilan da ke nuna san manzon Allah wa mazahir ta'azimihi da abin da suke taimakawa da goyon baya da bayyana da girmama ga annabi a ƙarƙashin wannan daga ƙarshe akwai abubuwa kamar haka na farko tabdilin nabi ala nabi sallallahu alaihi wasallama ala kullin bashar girman da annabi yake da shi akan kowane ɗan adam na biyu sulukul adabi shigar ladabi ma'ahu sallallahu alaihi wasallama tare da annabi na uku akwai tasdiquhu fi ma akhbara gaggata manzon Allah cikin duk abin da annabi ya bada labari na hudu ittiba'u wa lihtida'u bi hadiyi bin annabi da kuma shiriwa da shiryarsa na uku at-tahakum yin hukunci ila sunnatihi zuwa ga sunnar annabi na shida akwai azzabbu anhu kariya ga manzon Allah din na bakwai akwai azzabbu an sunnatihi kariya akan sunnar manzon Allah na takwas akwai nashru sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya da sunnar manzon Allah magana ta ƙarshe da muke da shi ban gushe ba muna tura sako zuwa ga ɗan ƙoma ɗan tijjaniya muna faɗa musu ba wani bane ya mana dole ba kuma wani bane ya zai ɗora mana bindiga a bakin sannan sun san cewa daga cikin aƙidunmu mu ahalu sunna bai daga cikin aƙidar mu tafiya ballan su ce a'a ai maganar da muke faɗa musu yanzu bakinmu ne ke faɗar haka zuciyarmu tana kujirta da sabanin haka dan shi ne yanzu ya faɗa muku wannan to sai ku ɗauki haka tunda kun san a cikin sa akwai tafiya muna faɗa muku cewa da dukkan dalilai wanda suka tabbata cewa ko a mu ko musulmi ne wanda ya shiga addinin musulunci da dalili da ya kire ba za ta cire shi daga musulunci ba sai da ya kire amma ku daina rutuwa da cewa wa mutum yana la ilaha illallah yana sallah ba za a ce kafiri ba a yanzu jiya wanda ya zo wa'annan maganganun duk kun yarda yana la ilaha illallah kuma yana sallah dan cikin uzurin da yake kawo ma nan tashi a kuma magana sallah ya tashi wanda yake cewa za a yi cinikin fatar asad wanda zai siya ya siya ai kun ga daga ƙarshe yadda ta kaya yasa in za ka je ka taro mutum ku rikici da shi ya kamata ka san wa za ka taro kafin ku rikici ne haka ya kamata amma ga shi yana la ilaha illallah amma maganganun da ya ji duk wanda ya ji ya san kafiri ne arne ne murtaddi idan ba kafiri arne murtaddi ba wanda zai zai irin maganganun da ya ji wannan shi ne. Don haka kamar yadda na faɗa ku a gurin mu musulmi ne amma abin da na yarda da shi kamar yadda na faɗa na ce inda muna kallon wani abu mai rufe ido akan kuskuren mutum da dakta Ahmad ɗin gidan malamin mu Malam abakar Huni da mun kauda kai akan kurakuransa amma ina da rajji da ne a kansa ta kai har a goma sha uku kuma ku je ku duba ku gani zafin da nake a kansa idan ina masa rajji ba na wannan zafin a kanku don me dan shi dan cikin gida ne zafin da nake a kansa lokacin da ya yi maganganu na banza kan manzan Allah ku je ku duba ku gani za ka ji maganganun da na yi a kansa lokacin da ya nuna annabi bai isa ba umar ne ya isa ya nuna annabi bai san ya kamata ba umar ne ya san ya kamata ku je ku je na dawo daga kwai a lokacin ina cikin gajiya ina shigowa na samu wannan rigimar yau washe gari kwana ɗaya na ce a sa wannan karatun a zo zan yi wannan karatun da haka mu duk wanda ya yi daidai ko kuka yi daidai to muna ɗaukar daidan kumalli banna kuma duk wanda ya ta ko ahalin sunna ne a cikin wanda zai kira kansa ko ya ce ɗan izala ne shi ko ce shi ba salafi ne ba abin da ya dame mu da abin da ya na can ya je karata da sa. wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da ka ku fahimci maganganun nan da muka zo muna yi karatun nan ba wai a'a mun zare kan takali bane da takobi muna faɗa da ko a'a magana ce ta gyara kayanka sannan karatun nan muna yin sa ne akan ka'idar da kuka ce shehu tijjani ya ce idan kila anni shi da kuka siya faɗawa faɗa wa muhammadu gali a yi ku zama a reka za a yi maka karya kuwa ya eh. idan an ce na faɗa a to ku auna da alƙur'ani da hadisi abin da ya daidai ni na faɗa abin da ba ni bai daidai ba to kuwa tar da shi ba ni na faɗa ba akan wannan ka'idan muke karatun ba to yanzu za mu shiga wani babu yau shi kuma a babin nan shi ma duk abin da aka ce zan kawo sai mu nemi dalili a wajen ku na alkur'ani da sunna da shehu tijjani kuka ce ya ce in an ci ya faɗa abu a auna in ya daidai a ɗauka in ya daidai a saba shine alfasul sani mun faɗa har ta nawa ne halka ta ɗari da tamanin da shida ne an yako da biyar mai to ɗari da tamanin da biyar to alfasul sani fasali na biyu malam ya yace fi fadlil muta'alliqina cikin falalar waɗanda suka ratayi bi Sheikh Ahmad Tijani da Shehu Ahmad Tijani malam yace ilam ka sani anna Tijaniyina lalle ɗan uwan mu ɗan a rawa sun ruwaito an him daga babban malaminsa shehu Ahmadu Tijjani Allah iji kansa fada'ila wasu irin falaloli ta asali wacce take tabbata lil muta'alliqina wanda suka rataye bihi da shi shehu Tijjani musadimatan lil kitabi was sunna falalar da ta ci karo da alqur'ani ta ci karo da sunnar manzon Allah wa ijma'il umma ta ci karo da ijma'in malaman farko wa za'amu suka faɗi cewa anna tijjani shi shehu tijjani kataba tilkal fada'ila shi ya rubuta waɗannan falalolin fiye da hannunsa wa sallama hayi miƙa ta ilin nabi sallallahu alaihi sallama zuwa ga annabi wa talaba minhu ya nema daga annabi an ya qara'aha ya karanta ta wa yudammina halahu annabi in ya karanta ta sannan ya amince masa akan waɗannan falalolin fa qara'aha sai annabi ya karanta wa dammanaha sannan ya amince lahu gare shi wa waka a zalika wannan ya auku an yi wannan ya kadatan iri da muzu tsakanin shehu tijjani da annabi la manama ba a bacci aka yi haka ba jama'a iri da muzu shehu tijjani ya rubuta wa'annan falolin suka haɗu da annabi Imi miƙa masa ya ce ya karanta ya karanta ya ce ka amince mu ya amince wannan maganan yana cikin shafi na arba'in da hudu min aljiz'u sani a jiz'i na biyu min rima na rimahu kaga yanzu abin da ya kamata su shin wannan maganar da shi ta iya dinin hilali ya kawo Ya ce tana cikin rimahu sai su je su duba su gani idan wannan magana ba ita to sai su fito su faɗa wa duniya cewa ta iya dinin hilali ya yi karya makarici ya ce akwai magana cikin limamu kuma yanzu an duba shafi na arba'in da biyar babu ko ku a'a in akwai ta amma yadda ya kawo ta da yadda ne bayani ni ma ban gane ba shi ma ta jin hilali bai gane ba haƙƙi ne gare su shi ma mutane bayani a gane mai ta jin hilali mai shi mai limamu yake ne wa hadhihi al-fada'il wa annam za'amu sun faɗi cewa anna yu'tihim Allah zai ba su iyaha ita kaɗai bi sababi ta'alluki saboda ratayarsu da shekihin da babban malamin su shehu tijjani malamin su wasu asuru da da sannu zan gangaro muku a nan hadihil fada'il wa'annan falolin wa ha adadin ta talatin da tara ne arba'a ashara fadila falala goma sha hudu ta hasu da tana tabbata ne da kullum mani ita kada fihi alkhaira duk wanda ya kudirce alheri da shehu tijjani walam ya atari bai gito da wani abu ba ala tsariƙatihi a kan ɗariƙasa wato falala guda goma sha hudu in dai a zuciya ka kudurce kana fatan alheri da shehu tijjani ba ka bujiro da wani abu na musu akan ɗariƙa shehu tijjani ba wa kana muhibban lahu kana son shehu tijjani wa li ashabihi kana son mutanen shehu tijjani wa li kulli man atahamu ga duk wanda ya ciyar da shi Au saqahu ko sayar da shi Au adalahu hadatan ko ya biya masa wata buƙata idan samarra ala mahabbati in dai ka ci gaba da yin shehu tijjani hatta mutu har sai da ka mutu wa in lam ya'khudh wirdahu ko da ba ka riki wurin tijjaniya ba walan yasif mutum bai zaman tuma min ashabi tariqatihi ba ka cikin wato waɗanda suke tariqar shehu tijjani to wannan falalar guda goma sha hudu za ka same ta kai ba ɗan tariqa bane ma'ana kana son shehu tijjani kana son mutanen tijjaniya kana iya ciyar da su ruwa ka shayar da su abinci kana iya biya musu bukata idan ka tsaya akan wannan hanyar har mutuwa ta zo ta same ka to kana da wannan falala ta wannan janibin guda goma sha hudu kai kaɗai gawa wannan falalar fa fa ana magana wanda ya shi ya shiga tijjaniya bane ya kama wurin a'a wannan maganar da muke faɗa wa ɗan uwanmu ɗan kijiyaniya su duba Allah su duba girman Allah tun da yanzu sun ce su ma ahalus sunnati wal jama'a ne ga kuma shi Ibrahim ya faɗa ya fi halin dinu ghairu dhikri wa ghairu dhikri wa sunnati allati ala al mustafa sahat fa tilka dawai ayana su khallil hadhihi al hukuma muhammadan illa tarawna ittihada jadd barai haka shi Ibrahim ya faɗa ya ce ba wani abu ba ne addini a ce alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wacce ta inganta sai zo in nan falalolin ku taimaka mana muna buƙatar ayoyin ƙur'ani da hadisai ingantattu inda suka tabbatar da falalar da za a fara wasa'ilul fada'ili sauraron falalin wa wahiya a khassatan to ita falala guda ashirin da biyar ta ke bantu biman akhadha tariqata wanda ilike tariqar shehu tijjani waltazama shuruɗaha sannan ilzim sharuɗanta kaga wanda iriki falalar wato ɗari da shehu tijjani da wurin da shi falalar guda ashirin da biyar ta ɓanta da shi sannan yana da ƙarin waɗancan guda goma sha hudu amma wanda yana son ɗin tijjaniya yana masu fatan alheri yana son shehu tijjani ba zai gito da wani abu na musu akan ɗariƙarsa ba yana iya shayar da su ruwa ko ya ciyar da su abinci ko wata bukata har mutuwa ta zo masa haka to shi yana da wannan falalar guda ashirin da hudu to ana nuna lokaci ya yanzu wanda suke biye da mu yanzu su haƙuri a halka ta gaba za ku fara jin falalar yanzu ɗaya bayan ɗaya a izinin Allah wannan shi ne. to kowace falala idan muka kawo ta ƴan uwa yan uwanmu in tijaniya ku taimaki al'umma tunda kun ce kuna bin ƙur'ani ne da sunna yanzu sannan shehu tijjani ya ce shi ma idan an ce ya faɗa ba a auna da alƙur'ani da sunna duk abin da zan faɗa yanzu falala ta farko sai mu ce muna buƙatar hujja ta alƙur'ani da sunnar manzon Allah sannan kar ya zamanto ko kuka fahimta ka a'a muna buƙatar musulmin farko da annabi ya karantar a wannan abin da ku kuka kawo haka so suka fahimci ayin da ka kawo da hadisan a matsayin yana nuni akan falalar ita tijjaniyar ne wannan shine abin da muke bukata ka muna ci gaba da faɗa muku ku a gurinmu ba kafirai ba ne, ko musulmai ne ɗan uwanmu matsala ta kafarta mutane matsala ce da take buƙatar kakatsantsan da kaffa kaffa gara in yi kuskure wanda yake kafirin ne ma in fi cewa kafiri ne in tafa gaban Allah a haka da in zo wanda ya tabbata a musulunci in cire shi abin yana da mugun hatsari kwarin gaskiyar nasu kuma kamar yadda na shafa na ce ku duba ku gani wanda suka zo da sunan izala suka yi wa'azi a farko suka yi ta kafarta mutane ba a kan ka'ida ba ai wasu za ku ga ba bar duniya ba yanzu sai da Allah ya jarrabe su suka koma kafira shi ne dama maganar da annabi ce in ɗayan ku ce wa ka kafuri ko ta koma da yanzu ba akwai wannan nan wajen cikin wata nan da bawan ba shi da Allah ya tashi jarraba shi ba dawowa ba ya ce ga baki ɗaya hadisan annaba ƙarya ne wanda alimamu su ya rubuta littafi miftahul janna fil ihtijaji bis sunna ya kawo maganan cewa malaman duniya sun yi ijma'i duk wanda ya ce hadisan manzan Allah ƙarya ne kafiri ne kaga shi Allah ya jarrabai da kafirci da haka yan uwanmu yan tijjaniya muna muku fatan alheri wayannan matsaloli da ake ta faɗa na falalan nan yana cikin abin da ya kai mutane zuwa ga allaka. a tashi a ci gaba da bincike komai na addini a tabbatar a yi ta haƙiƙi kafin a gina mutane a kansa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh